والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدواء وأنم digiri mai albarka a wannan rana ta talata wacce ta daidai da ashirin da biyar ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijirar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallam da garin maka zuwa madina wacce ta daidai da ashirin da biyar dai ga watan uku na shekara 2025 miladiyya insha Allah ta'ala a wannan rana dai wannan majalisi mai albarka zai tattauna akan nisantar shirka nisantar shirka za a yi mutum ya ga cewa ya nisanta ayyukansa ya tsoraci a ce shirka ta shiga cikin lamarinsa wanda kamar yadda a can baya an ɗan bogi tauhidi a cikin dai majalisin a cikin ramadanin nan wanda tauhidi kamar yadda muka sani shine ginshiki na duk abin da bawa zai yi a cikin bautarsa kafin a ce bawa yau ya samu wani ma'ajiya wani account wanda lada ke shiga ciki har Allah madaukakin sarki ya bashi wannan matsayi to sai ya zanto musulmi tauhidi ya kafu a tattare da shi babu shirka kafirai shirkan nan ta sa Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna batun awan aiki ma bai taso ba ga wanda ya mutu a kafiri wanda ya mutu a mushrikin sa batun awo ma bai taso ba a ranar kiyama ma'ana ba za ka samu matsayin da har za a ce gashi za a gwada ayyukanka ba masu kyau da marasa kyau a ranar kiyama sai idan mutum ya mutu da tauhidi to ashe yana da kyau duk wani wanda yake musulmi ya tsoraci shirka ya kuma rayu akan tsoratar da kansa ita domin me babu tsira ga wanda ya mutu da ita yanda Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya bada abin kai tsaye karara a fayyace babu wani duhu inna Allah la yaghfiru Allah bai gafarta ma la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta wanda yayi hada shi da wani a wajen bauta inda ya mutu a hakan to ya tafi a matsayin wanda babu gafarar Allah a tare da shi sannan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana kuwa gafarta wani abun da yake sabanin shirka ga wanda yake mutum duka to barar da yayi idan ya mutu da wannan laifukan amma ba shirka bace idan Allah maɗaukakin sarki ya so cikin mashi'arsa sai ya yafe mabawo sai kaga ya tafi da wani laifi amma Allah ya yafe masa na daga ciki ma irin wannan gabar ce ta sa ake tsoratar da mutane dangane da ayyukan mutane ɗan uwansu yanda kiyama ta zama yawmut tagabun kiyama ta zama wani yini mai ban mamaki kaji mutum yana cewa qalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar yini ne wanda al'amura suke da ban mamaki wani anan duniya ka riga ka auna mai cewa dan wuta ne lamba daya amma tsakaninsa da ubangijinsa akwai wani sirri na musamman a kiyama sai kaga al'amarin ba haka ya kasance ba to ya tafi da tauhidi duk yanda ya kasance mai sako ta iya yiwa tsakaninsa da Allah akwai wani sirri kamar yadda malam nan ya ja hankalinmu akwai wani zama da aka yi musamman wanda an taɓa wannan shi ya akwai wani sirri tsakaninki da Allah akwai wani sirri kana da shi tsakaninka da Allah na wata ibada da kake wanda ba wanda ya sani sai Allah da yawan mutanen da ake ganin su masu sabo ake tura su wuta tun kafin su mutu wallahi wasu su suna da wasu sirrika waɗanda in aka koma gaban Allah sai ka ga al'amarin ya zamto abin ban mamaki don haka yanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna baya gafarta shirka idan aka mutu da ita haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya lissafa annabawa waɗanda suke masu girman daraja annabawan da suke kaso mafi yawa na annabawan da Allah maɗaukacin sarki ya labarta wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam su waɗannan annabawan a ƙarshe duka Allah ya dunkule su ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun annabawan nan duk da darajar su da Allah maɗaukacin sarki ya kawo da irin bautar da suka yi yanda Allah ya ce وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون waɗannan annabawan gabaki ɗaya da Allah maɗaukacin sarki ya lissafa waɗanda suke manya-manya yanda ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk cikin waɗanda Allah ya labarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin annabawa masu girman daraja amma ka duba yanda aka tattara al'amarin walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da a ce sun yi shirka da aikin da suka aikata ga baki ɗaya ya lalace kai idan za a faɗa ma annabin Allah haka kai ka san kai ba kowa ba ne dole mutum ya kiyayi kansa game da shirka idan har za a yi wannan tauna tsakuwar kai ka san ayar makarta yadda a zukanta kawai Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu bayan wannan irin abin da zai tsoratar da mutum game da shirka yanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna aikin kafirai yanda ɗazun muka bayyana cewa su maganar awon aiki ma bai taso ba idan suka mutu maganar buɗe account ma babu shi Allah maɗaukakin sarki haka ya nuna cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk yanda mutum ya rayu ya ɗauki shekaru yana ibada ya zamto babu tauhidin kwarai wannan ibadar tasa sallar da yake hajjin da yake yi duk ibadar da yake yi ana rasa tauhidin nan Allah madaukakin sarki zai sanya aikin sa a kiyama ya zanto kura a bar watsar yanda kake ganin misali idan haske ya shigo ta window a daki kake ganin wasu kura suna yawo wannan kurar ba abin da za su yi maka in hannu ka sa ka tare ka kwasa ba za su ba za su kwasu maka ba haka Allah maɗaukakin sarki zai watsar da aikin waɗanda suka mutu babu tauhidi don haka ashe abu ne shirka abace mai ban tsoro kuma abace wacce ta wajaba mu nisanta da ita mu raba kanmu da ita haka annabi Ibrahim alaihi salam baban annabawa limami a cikin tauhidi annabi Ibrahim alaihi salam haka yake roƙon Allah maɗaukakin sarki وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام bayan yayi magarinsa addu'a Allah ya sanya garin ya zanto amintaccen gari abubuwan da yake samun wasu garuruka ba zai samu garin Makka ba sannan kuma yake roƙon Allah cewa wajinubini wa baniya an na'budal asnam ya Allah ka nisanta ni da iyana daga bautar gumaka kar a wayi gari a ce yau gashi muna bautar gumaka annabin Allah yana neman tsari da karye haɗa Allah da wani a wajen bauta haka ‘ya'yansa mu yau mana yi makanmu muna yi mazurriyarmu wanda kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a sunnarsa ya karantar da mu roƙon Allah akan mu nemi tsarin Allah da kar mu haɗa shi da wani a wajen bauta kar mu haɗa shi da wani alhalin muna sani muna damuwa da wannan da yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka yi tunanin ƙarshe sukan zauna su koka sukan raina aikin su hankalin su kan tashi game da ya za su cika da tauhidin nan ko ba za su cika da shi ba amma mu fa duk in kaga mun zauna muna nazari nazarin nan bai wuce ci gaban rayuwar mu wannan ma ga 'yan ajin farko fa kenan a cikin mutane mu a yanzu mutanen da suke tunani ko suke tattaunawa akan ideas ya za a ci gaba ya za a kasuwancinmu ina muka fito ina za mu je me za mu assasa ya amfani rayuwarmu waɗannan su ne ‘yan ajin tubarkalla a cikin mutane a yanzu waɗanda suke akasin hakan ma ba tunanin tauhidin ba tunanin ci gaban rayuwarsu su kullum suna tattaunawa ne akan mutane akan mutuncin mutane sai mutum in zai zauna so goma insha Allah za ka samu shi gulma kawai yake ta mutane to wai yan ajin tabarkallan mu ne a wannan zamanin su ne masu tunanin ideas me za a yi a ci gaba da a rayuwa to duk da haka me za a yi kana ba lokacin kana ba kanka lokacin tunanin tauhidinka ya karshen ka zai kasance ya mutum ke tunani a ce yau gashi ya mutu babu tauhidi ya mutum zai ji idan ya kaddara haka ya riga ya san cewa shiga uku an riga an shiga wannan sai ya sa kullum mutum ya zanto yana taka tsantsan ka'idar rayuwa shine baka tsoron abu baka ciyayar abu sai kana gwada shi a kanka an kai gawa makabarta sanda aka ɗauko ta ɗin na ake ƙoƙarin sawa a rami kana ƙaddara cewa yanzu kai ne hannun fashinka sai ka ji zuciyarka ta dukan zuciyar ya canja kawai saboda ka ƙaddara cewa yanzu wannan da aka cicciko shi yanzu za a sa shi a ramin nan ni ne misali yanzu shi ke nan na yi ban kwana da kaza na yi ban komai ya yanke na yi ban kwana da komai na duniya to sannan kuma akan wani aiki na mutu lokacin da kake da irin wannan tunanin to za ka ga aikinka in Allah ya yarda ya fi kusa da gyaruwa amma lokacin da ka zamto babu ruwanka za a sanya gawa a rami wannan shi ya jiyo shi ne ya mutu ni dai tawa ba ta riga ta zo ba to zai yi wuya ya zamto kana ƙoƙarin waiwayar ayyukanka to haka lokacin da kake tunanin shirka take tsorata ka kake tunanin duk wanda ya mutu da shirka ya tashi aiki to in Allah yadda ayyukanka zaka ga tauhidi yafi kusa da kai kafi kusa da tauhidi a kowane lokaci sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisi cewa mafi abin da yafi tsoro yafi tsorata ma al'umarsa yafi ji musu tsoro akai shine karamar shirka a wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace haka me ya dalili ga shirka babba ta kararaka bauta ma Allah tare da wani abubuwan da suke bauta ne zuriyan ka bayo wani sabanin Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambaci na daga cikin abin da yake tsoro ma al'umar sa karamar shirka tariya malamai suka ce me dalilin haka Baccan babbar shirka idan mutum ya bauta ma wani wanda ba Allah ba, ko ya roƙi wani a inda Allah kaɗai ake roƙo, ya sariyar da wani abu na bauta ga wani Allah kai tsaye mutum ya san shirka ce. Ita ƙaramar shirka yadda take saɗaɗawa cikin al'amuran mutane, yadda yake saɗaɗawa cikin al'amuran mutane ba tare da sun farga ba, shi ya sa ta zama a barko. Shi ya sa ta zama a barko, kuma take da fuskoki daban-daban. take da fuskoki daban-daban ka yi abu don mutane riya ka ƙi idan mutane riya dolen ka tafi tsaka-tsaki da yawan lokuta wani yana so yi wani abin alkhairi amma sai ya ce baya so ya yi saboda kar a ambata ko kar kaza kar kaza yana ganin kamar ya sha nan yana ganin tauhidin ne garariya garo ya hana shi wannan aiki amma kuma shi da kansa ya ambaci kar in yi a ce kaza bayan shi kuma tsarin mumini ana so ya rayu ne kawai akan la ya khafu fillahi law matalai in dai abu Allah yayi umarni da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da wannan abu so ake in zaka aikata kawai kanka tsaye karka kalli hagu ko dama tafi kawai kanka tsaye ka aikata sakamakon kake nema a wajen Allah amma ne karamar shirka idan ta sadado a tattare da mutum sai kaga yana kokarin ko dai yayi ya burge dan ya burge ya samu yabo ko kuma yaki dan kar a ambace shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu naga adan zan jabirki insha Allah a dan